bismillahi rahmanu Rahim. Silan Maraici, kashi na talatin da ɗaya. Ta sauke zuciya katuwa kafin ta ce, Allah ya yi wa mahaifinku rasuwa hadiya. Ya rasu shekaru, ina ji biyu ko da rabi, haka ne haidar? E haka ne hajiya. Ladiyo matarsa kuma ta haɗu da babban larura. Da sahan da suka je gano ƙauyen nakuran nan, suka ɗauke ta suka kai ta asibiti, aka babbata magunguna. Allah ya ji kansa ya masa rahama Allah ya gafarta masa ita kuma Allah ya ba ta lafiya amin suka amsa baki ɗaya gukutu masa kunnen Inna Raju tana mai nanata mata yayin Hadiza Hadiya sun bayyana. Inna Raju ta kaɗa kai, hawaye ɗaya na bin ɗaya. Ta shiga yi musu addu'o'i haɗi da nuna barka da kuma farin cikin sake ganawa da suka yi da yar tasu Hadiya bayan shekaru da shekaru. Tana da kwancen idanunta a rufe na makantar ta ce, ba zan taɓa mantawa ba da rana haka an yi ruwa gari ya yi sanyi da damuna muna cikin muna bikin wata ƙanwata ga ta nan a zaune haire goggo za mu tafi kai amarya daga maiduguri zuwa yobe amma ba motar mu ɗaya da su ba ni da waɗansu yakumbaninmu ne su su uku muke da yarana guda biyu fanta da kuma barkindo gashi can sai motar su ta lalace direban motar ya taro mana wata motar ya saka mu a ciki daga jihar maiduguri zuwa jihar yobe Anan muka haɗu da ita yar uwa ga yarinyar nan hadiza da ta tashi a wurinmu da waɗansu sauran mata sunanta fatsima idan ban manta ba ko tabbas haka ne sunanta yake fatsima ƙanwace ga mahaifinsu malam, haladu mai rasuwa cewar hajiya fadila mahaifiyarsu hadiya su suka tsaya sanabin inna da kallo suna kuma sauraron ta da yadda take ta bada labari tiryan tiryan babu surutu kuma sannan babu miskila a ciki yauwa da wannan yarinya hadiza a kan cinyarta muna ta hira ana tafiya ashe wai direban motar ta mu. bacci ya kwashe shi motar ta kwace masa ni dai na ga motar na tangal-tangal masu salati na yi masu addu'a na yi masu kurma ihu na yi daga nan ban sake sanin me ya faru ba kawai na ga duhu babu haske kwata-kwata shi kenan ban sake sanin me ya faru ba na ji dai sanda ake tambayar yaron waye wannan Susu biyu yaron waye waɗannan susu biyu mace da namiji na ce ‘ya'yana ne ashe abin da ban sani ba fanta macen ta rasu barkin da ne kawai namijin ya yi rai sai wannan yarinya hadiza sunan yaran da ake cewa sun yi rai ƙwaya biyu, dukkanin 'yan motan sun rasu, ciki kuma har da 'yan uwana da muke tare, sai wata mata da ita aka fi sani a asibiti, aka tafi da ita asibiti ranga-ranga, tana kawowa nan ta fashe da kuka. Hawaye ɗaya na bin ɗaya, suka shiga reto a fuskarta. Suka shiga bata haƙuri. Hajiya Fadila ita ma hawayen take ta ce, Allah ya ji kansu ya musu rahama. Allah ya gafarta musu amin. Ai Fatsima bayan ta ɗauki hadiya ta tafi ba mu sake ji daga gare ta ba sai labarin rasuwa ne kawai ya riske mu. Tabbas an ce manya biyu ne da yara kwaya biyu suka yi rai amma duk yaran nan guda biyu, wai yaran mutum ɗaya ne don ko gawar mu kwata-kwata ba mu gani ba ta Fatsima an ce ba a gane mutane ma kwata-kwata. Mun yi kuka don har ciwo muka kwanta yi. Ni da yara na duka. To bayan haka kuma, abubuwa da dama sun faru, har ta kai ga rabuwar aurenmu da mahaifinsu. Bayan na yi idda kuma, Malama Asabe ga ta a tare da mu. Ita ce wadda ta yi silar aurena da mahaifin Harit, wanda kafin aurena da shi, shi ne bawan Allah wanda yake sa wa Malama Asabe idan ta yi ƙosai da kunu, ta dinga ba wa marasa hali, shi a sadaka. Allah ya haɗa aure na da shi, shi ne na ya dawo nan Kano, ya riƙe mu dukka ni da yarana guda biyu tamkar shi ne mahaifi a gare su dukkanin waɗansu haƙoƙi da uba ke yi wa yaransa marigayi os haka yake wa sa aliku haidar allah ya azurta mu da samun harit ƙani a gare su ba jimawa sosai kuma allah ya karɓi ran os duk tsawon shekarun nan lungu da saƙo ya sanin mu babu inda ba mu kutsa ba don neman gaskiyar lamari akan hadiya labari ya zo mana kan ai hadiya ana kyautata zaton tana raye addu'o'i sosai muka dinga yi muna roƙon Allah sai kuma ga labari mai daɗi ya riske mu na sanin inda hadiya ta tashi kafin sannan Aliku Haidar gashi nan a zaune kwanaki can yake cewa hadiya saboda maganar da take yi ta fara masa gizo da wata mata da ke makwabtanta da gidansa inda yake. Da ya tambayi wace ce ita, aka ce sunanta Hadiza. Sai kuma jikoki na su biyu sun ce min sun ga mai kama da kanwar babbannin nasu a makotan gidan Aliko Haidar. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, sannan dole ne mu miƙo godiyarmu mara ka iyaka a gare ku. Mun gode da riƙon hadiya da kuka yi, tamkar ɗiyar da kuka haifa da cikinku. tun tana ƙarancin shekarunta har zuwa girmanta har zuwa aurenta Allah ya saka muku da mafificin alkhairinsa Allahumma amin Inna rijo ta saka hannu tana goge nata hawayen cikin rawar baki da jiki ta ce ban sake sanin inda kaina yake ba ashe sai da na kwana na wuni kafin na farfado bayan na farfado ne sai ake sanin mini da na yi haƙuri na fawala wa Allah lamurana domin ba gama yi wa ɗan adam halitta ba har sai ya koma gama mahalicinsa wani zai rasa hannu wani kafa wani gwiwa wani kuma zai rasa zai rasa ɓarin jikinsa wani kuma dukkanin jikin da baki ɗaya daga ƙarshe dai ake sanin min na samu makanta sakamakon hatsarin da ya afku da mu sauran mu dukkansu sun rasu ‘yata ma ta rasu, sai ɗo. ashe yarinyar da muka ɗauko ba ta mu ce, mu tamun Allah ya karɓi a bassa. Bayan na warke ne, na dawo gida, ni da sauran ‘yan uwana. Muka fara tambayar sunan yarinyar, ta ce ha, wannan yama? Hadiya. Yauwa, Hadiya. Zahirin gaskiya, kuma ni da sauran ‘yan ƙauyen ne, baki ɗayanmu, ba mu san sunan ba, ba mu kuma iya faɗa ba. Muka tambaye ta garinsu, nan ma bata sani ba. Tana dai ta kiran sunan Haidar, shi ɗin. Hammad kuma tana kiransa shi ma. Yawwa, Hammad ba, da Umma da Mama, da su Baba duka dai. Muna ta cikiya dai, aka gano? Ai, wadda ta rasu Fatsima, 'yar cikin garin Kano ce, yankin Bullare. Da tambaya aka kai su wani gida na yankin dangin hula. daga nan suka yi musu rakiya zuwa gidan malam haladu da ake kyautata zaton shine mahaifi a gare ta to da dai suka je sai wata mata ta fito take ta yin bayani ta ce ita ba su san wata hadiya ba kar wanda ya sake shigo musu gida sau uku muna aikawa da saƙo zuwa dangin yan uwan hadiyan nan ma shiru ba a ce mana komai ba na yanke shawarar na rike ta a wajena kawai sanda Allah ya saka tana da rabon ganawa da iyayenta sai su gana shekarunsu bakwai ta ja har girmanta hadiya ta isa aure mijina kafin allah ya yi masa rasuwa shi ya yi waliyin aurenta da malam safiyan da ke cikin garin kano allah ya azurta su da samun yara uku ga sunan sai kuma allah ya karɓi ran abinsa zamanta ya dawo tare da ita da ƙaninsa ashiru zama ya ƙi daɗi amma duk da haka hadiya ta ci gaba da haƙuri tana zaman yaranta ba bolar da ba a zuba musu ita da yaranta ƙarshe ma suna ji suna gani shi ashirin ya sayar da ɓangaren da suke ciki a cikin gidan ya kuma ba su wa'adin tashi suka bar masa gidan zaman su ya koma hannun wani bawan Allah da suka ba su matsugunnin zama a gidansu hadiza na, na da kawaici tawakkali tausayi jin ƙai da kuma biyayya tun da nake da ita tun da nake da ita zan iya tabbatar muku ni na yi bari na bari haka muke yi da ita ba rashin kunya ba faɗa ba ganin ido wallahi ga kyauta duk kuwa da halin rashi da suke ciki wallahi ba ta taɓa zuwa hannu biyu wajenmu ba ba tare da ta kawo mana wani abu ba zan iya cewa Allah ya ɗauki ran fanta ya azurta mu da Hadiza Hadiza ta maye mana gurbinta na samu tarin alkari ta sanadiyar Hadiza wannan yarinya Hadiza da ƙarfin ikon Allah rayuwar da ta sha da wahala gaba za ta ji daɗi insha Allahu na kuma yi murna na yi farin ciki da samuwar iyayen Hadiza Hadiza idan mun miki ba daidai ba akan sani ko rashin sani don Allah ki yafe mana kin ji Ummi ta matsa wajen inna Rajju ta rungume ta sama a jikinta tana mai zubar da hawayen ita ma ba abin da kuka min inna Rajju ni ma ki yafe mini Allah ya yafe mu baki ɗaya. Amin amin. Dukkaninsu suka faɗa. Haka dai suka ci gaba da tattaunawa akan rayuwar da ta shuɗe a baya, da wadda ake ciki a halin yanzu. Sumadi ya fuskokinsu ɗauke da farin ciki mara misaltuwa. Sun jima kafin daga bisani su yi haramar koma gida. Sun so hadiya ummi ta bi su da yaranta su tafi. Ummi ta ce musu za ta dawo idan suka yi sati. Hajiya Fadila kuwa ta ce ita ma za ta zauna sai a biyo ta da kayanta. Hakan kuwa aka yi, su babba haidar suka koma da su malama asabe da aka cika su da tarin abubuwan arziki da kuɗi masu ɗimbin yawa. Kasancewar ta sanadiyar su ne aka gano inda hadiya ummi take. Kaya cike da aka tuna guda biyu aka kai hajiya fadila ƙauyen ita da ummi. A ranar kuma aka kawo sabon injin wuta da fankar tsaye da kayan abinci fal aka riske musu su ruwa mafal roba-roba aka aikawa mutanen gidan aka sassauke musu da lemuka da biredi mai yanka-yanka aiko makota da sauran yankin ƙauyukan nan suka yi ta da fifi zuwa ganin kokof alhaji haidar alhaji hammadu da alhaji harit dukkaninsu suka shiga roƙon alfarmar dawar ummi da yaranta wajensu daga ƙarshe dai da alhaji harit ya yi ta mita har da su ɗin ma ai bai taɓa ta ba su ai sun zauna da sun tana da yarintarta su taimaka masa su bar musu ita ita da ummi da yaranta duka su dawo gidansa idan ya so sai su dinga zuwa suna ziyartarta suka yi dariya sosai hajiya fadila ta amince da zaman ummin tare da ita a gidan alhaji harit dan autanta alhaji harit ya sa aka tashi gyaran wani babban bangare da yake cikin gidansa sama da ƙasa ne tuni aka fara saka masa kayayyakin gida masu ƙawatuwa sosai na kamfanin Map Luxury Home. Ranar Laraba ita ce ranar da Alhaji Harid da kansa ya shiga zungurariyar motarsa ya nufi ƙauyen Rufin Kanya daga cikin garin na Kano don ɗauko mahaifiyarsa Hajiya Fadila da yayarsa Hadiya da su Madiha. Ko da ya ƙarasa a ƙofar wani gida mai dakali ya faka motarsa, ya sanya waɗansu yara suka dinga ɗauko kayan abinci daga bud ɗinsa zuwa cikin gidan sai na rajo. Har sun kammala shiryawa suna daga zaune a kan tabarma. Ummi na matsa kafafun mahaifiyarta Hajiya Fadila. Alhaji Harit ya sa aka mai iso cikin gidan, daga bisani ya yi sallama ya shiga. Suka huyi masa sani da zuwa, mai tattare da sakin fuskar lale da maraba. Guri ya nema ya zauna a kusa da mahaifiyar tasu Hajiya Fadila. Ya gaishe da ita cikin girmamawa ta amsa a sake. Ya juya ya gaishe da Hadiya, ummi kenan. ita ma ta amsa fuskar ta a kunshe da farin ciki sumadi suma suka hau gaishe shi cike da girmamawa ya amsa yana mai kiran sunayensu inna da tana bacci Subrikin ɗo kuma suna bakin kasuwa gogo kuma tana banɗaki bayan ta fito ta tsaya suka gaisa da alhaji harit ta nufi wajen inna rajo tana ɗan bubbuga hannunta kaɗan ba sai kin tashe ta ba cewar alhaji harit a'a ai dama zan tashe ta ta sha magani ga kuma yamma ta gabato Allah sarki inna da ta farka tana salati gwaggo da ummi suka mika suka mikar da ita daga kwantan da take suka jingina ta bango Alhaji Harit ya masa kusa da su yana gaishe da inna Rajjan ta amsa tana murmushi sun dan jima anan ana yar hira jefi jefi kafin daga bisani ya mike ya ce yana jiransa a waje ya zaro kuɗi makudai masu yawa ya ajiye a gefen inna rajo ga shi kyaci goro ya sake ɗebo waɗansu masu yawa ɗin ya miƙawa gogo. ga shi babu yawa saka shiga yi masa godiya kai har da wahala haka ga kayan abinci fal in na rajo ya kawo mana mun gode allah ya saka da alkhairi Gwaggo ta faɗa tana mai yiwa na rajin nuni da kayan abincin da Alhaji ɗin ya sa yara suka shigo da shi. Sanni da ƙoƙari. Don Allah, Allah ya yi muku albarka, Allah ya saka da alkhairinsa, ya ji kan mahaifa. Amin amin. Ya fice da sauri yana mai godiya da addu'o'in da suke ta yi. Fariha da Madiha suka ɗauki kayayyakin nasu, suka saka a motar Alhaji Harit. kayan ƙauye fal inna na rajja ta basu wai su kai wa 'yan uwa da ke cikin birni sannan suka koma suka yi wa goggon sallama zinet da kuma ummi suka riko hajiya fadila suka saka ta a cikin mota sannan suka koma suka yi sallama da inna rajo goggo ta bar ɗaga musu hannu ba har sai da motar su ta bar wajen bakin kasuwa suka nufa inda su burkindo suke ummi ta yi musu sallama alhaji harit ya zaro kuɗi ya basu suka yi godiya Zinad ne a gaba kujerun tsakiya ummi da hajiya fadila kujerun ƙarshe kuma Farihani hani da madiha sannan a hankali suka karasa cikin ƙwarya birnin kano alhaji harit ya ɗan ɗaga murya yana cewa yaya hadiya gida za mu wuce ko ummi da ke daga baya ta yi murmushi kafin ta ce a'a gidan su yazir za mu ji sai mun sanin musu za mu tashi aiko ko waɗannan zuwa wani ɗan satin ne Alhaji hari ya girgiza kansa, tamkar karamin yaro ya ce, Haba yaya, shi kenan mu sai mu kyale ku ku ci gaba da kwana a boys quarters ɗin wasu? Kuna da gata kuma fa. Ummi ta yi murmushi daga gefen kumatunta, suka losa kafin ta ce, A dai ya haƙuri babbansu, sha Allah, da mun ƙarasa, ɗan abubuwan da za mu yi, sai mu kira a waya ko? Ko umma? Hajiya Fadila ta yi murmushi kafin ta ce, Ni ma na ɗauka wucewa can gidan za mu yi auta. Ko? Sai da kika yi bayani, na ga dacewar yin hakan ya kamata. Zuciya mai halarci ba ta manta alkhairi, komai girman sharri. Yauwa, Allah ya ba mu sa'a. Amin. Suka haɗa baki wajen amsa ummi. Su dai sama diha, ba sa cewa komai. Suna dai katse duka kunnuwansu sun kasa suna jin mai ake cewa suna sauraro. A haka Alhaji Harith ya karasa unguwar Sultan Road. Ya saka yatsa yana nuni da gidan Baffa Haidar. Ga dai gidan Baffa Haidar. Ina ne inda ku kuke din? Wannan ko na gaba. Wannan ne ciwar Janet. Har kofar gidan Alhaji harit ya yi fakin da motarsa. Mun zo? To, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Don Allah yaya, ki daina godiyar nan haka. Idan ba mu muku ba, eh, a duniya tuwa za mu yi wa, mu je ko hajiya. hajiya fadila ta ɗaga kai umi ta taimaka mata ta sauka daga kan kujerar motar a hankali tana dogara 'yan sandarta suka karasa cikin gidan bari na tsaya a nan ko idan an min iso sai na shigo ciki alhaji haidar ya faɗa yana dogara jikinsa da bangon gidan shiga cikin Hajiya fadila suka yi kansu tsaye suka shige sashin su yazid bayan sun yi sallama safiya sai leke take yi tana zunɗi. Hadi da saka yatsa, ta yi nuni da su. Uwar 'yan sa ido, Mariya ta faɗa tana yatsa na fuska. Lamba ɗaya ma kuwa, shegiyar mun kusan bar mata gidan sai ta jika ta shanye. tun tuntsire da dariya suna tafawa, Saka karasa shiga cikin sashin sihibban. An ci sa'a ma kuwa, mahaifin sihibban nan yana nan. Umi ta gaishe da su, su Madiya masa ya gaishe da su, yayin da su ma Alhaji abdulrashid din suka hau gaishe-gaishe da hajiya fadila yasir ma da ke gefe duk suka gaisa tare muke da ƙanina ya ce idan ba damuwa a yi masa iso ya shigo haba ba damuwa yauwa zinet please rakoshi ya shigo to fita jinet ya yi da saurinsa ya kira alhaji harit babba sun ce ka shigo oke jinet zinet ɗin na gaba alhaji harit na binsa a baya suka karasa shiga cikin gidan bakinsa ɗauke da sallama suka amsa masa baki ɗayansu alhaji abdulrashid ya nuna masa waje ya zauna a'a alhaji harit oil daman talaka na ganin ka cewar alhaji abdulrashid na'am ranka ya daɗe ina gaisuwa haba wane mutum mu ne da gaisuwa ai hannu ya bashi suka gaisa suna murmushi kafin daga bisani suka gaggaisa da sauran 'yan falon baki ɗaya Alhaji Hari ta ce, Ai da wucewa za mu yi, sai ita yaya hadiya ɗin take cewa a gaskiya sai ta zo. Mun yi muku bayani, saboda ‘yar uwa ta ce ai, ka san Allah sai yanzu naga kamar ku, Allah da iko yake, ya wajen sa Alhaji Ahmad, shi Alhaji Haidar muna gaisawa da shi, muna unguwa ɗaya ai. Wallahi alhamdulillahi, zaɓe ya karatu. muna fatan Allah ya baku nasara amin Allahumma amin Alhaji Harit ya dan yi gyaran murya kafin dai ya faɗa musu komai a dunkule a kuma takaici ɗan tausayi Hajiya Ruwaida har da 'yan hawaye ta zubar sosai labarin ya girgiza su kuma ƙwarai matuka sun yi farin ciki ga ummi ɗin da iyalanta da suka haɗe da danginsu bayan shekaru gefe ɗaya kuma ba su ji daɗin da za su rabu da ita ba ta yi nisa da su saboda sabon da suka yi da juna ga kuma kimar darajar su umun ta sake ɗagawa a wajen su. Duba da ganin dangin da suka fito na manyan masu kuɗi da ake damawa da su a ƙasar baki ɗaya. Da ƙyar Alhaji Harit ya amince su ummi su su kwanakinsu su dawo gidansa. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na talatin da ɗaya. Mu ƙara haɗuwa da ku a kashi na talatin da biyu domin jin yace za ta kaya. Kar ku manta da yi mana comment, liking and share. Na gode. Naku Yakubu Muhammad BMY.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 n2 wato sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara biyar tara biyu.